wannan bakamatul ta'rif ita ce kamar izu 60 din lugha kamar yanzu ma ce mutum ya fara zuwa da izu 60 to ai ya kai karshe kenan ko ita ce allar rantsuwa daga kanta kuma sai a shafa fatiya ana cewa ma duk wanda ya iya ta to da wuya kaga wani abu na lugha bai iya shi ba wanda littafi ne da ya kunshi tatsuniyoyi da labarai da abubuwa na ban al'ajabi da ban dariya da misalai da fiƙihu da abin da yake da alaƙa da ƙur'ani da abin da yake da alaƙa da hadisi duka da yaran ƙur'ani da hadisi shine larabci har ma wasu suna da awar cewa babu wata kalma a cikin alƙur'ani da ake buƙata a santa da ba a sarrafa ta an juya ta a cikin wannan littafin ta kunshi balaga ya kunshi zaurance irin na larabawa ya kunshi siddabaru da abin da ba ka taɓa ganin sa a wani wajen ba sai ana shi yasa tun da abu muhammad Al-Qasim ibn ali alhariri albasari ya gama ta har yanzu ba a yi wacce takaita ba amma shi kuma kafin nan ya ga badi'uz zaman alhamadani shi ya fara yin makamat wanda an ce makamat abin ake nufi da makamat shine wuraren da aka sauka aka taɓa yin wani abu kamar dai labarin ruwan littafin ruwan bagaja na alhaji abubakar imam ai kamar wannan ya kalla inda yana da sakafa ta larabci sai ruwan bagaja kaga ai abin da ke faruwa a ruwan bagaja da zirke dan muhamman da kuma dan shehu kawai sai zirke ya je wani gari yana kawai sai ya ga wani yayi wani can sai ya ga Allah ashe malam nan sai ce a ah, zirga dan muhammad sai ce himma ne dan shehu goma an ƙara zuwa sai kaga an sake haɗu to duk wurin da suka haɗu aka yi wani abu na chapter da daban al'ajabi shi ake kira maqama to an haɗa su sai ya zama mai maqamat wannan a adabi kenan amma a abin da ya shafi harka ta music ilmul musika, wannan ya daga cikin muharrama ko kuma yanzu alhamdulillah yanzu kuma ya gangaro ya shigo ilimin qur'ani kawo na ke kira al-maqamat shine irin yanayin hai'a ta sauti yanayin yadda sauti yake kasancewa a lokacin da ake ada'in ma'ana yanzu a qur'ani akwai maqamat da yawa wanda akwai irin yanayin karya sautin da ake so ka in ka zo karanta ayoyin azaba da kuma irin yadda ake so ka karya sauti in ka zo karanta ayoyin tambaya da yadda ake so ka karya sauti in ka zo karanta ayoyin rahama da yadda ake so ka karya sauti in ka zo karanta ayoyin labari yawanci ilimi ne da hatta su kansu ma ƙwararru a fagen ba su san da shi ba wasu daga cikinsu da za ka samu mutum har ya gama ya kai phd ma a kulletar ƙwar'an bai ma taɓa jin wani batun makamata saboda allah ya mana baiwar na tara ne muna iya yi za ka iya samun yaron da ya haddace ƙwar'ani ba balarabe ba ne iyayensa malamansa ba wanda yake jin larabci amma kuma in yazo da maqamat in yake karantawa yanzu duka karatun su husari su minshawi su a duka ga da maqamat din a ciki wannan ilmul maqamat daban wannan ah, sannan shi kuma wannan maqamat din shine abin da ne muku bayani to shi a badi'uz zaman alhamadani ya yi haɗa tasiriyoyin nasa ne tsakanin abul fatahil iskandari da kuma waya sunan ɗayan ne su biyu ne dai in wannan ya zo gari ana cikin abin wani abu ya faru na ban al'ajabi da wani mutum sai an yi nisa sai ga ah, ashe ai wane ne ma sai ce kai wane kuɗin ma sai da ka zo sai ce shi ma sai to shi kenan an gama ba amma abin da shi suka fa'idanci da shi irin larabcin da salon da usulubin misali bari ba ku misalin wannan shi da ita da aka gina ta tsakanin abu zaidu a saruji wani dattijo dan wani abu zaidu dan garin saruja da kuma wani mutum harisu dan hammam nomau dan mai himma shi nomau dan mai himma a ya zo ya sauka a wani waje sai ya tarar da wata matsala ta rikirkita mutane to wannan matsalar an kai ta duk inda malaman duniya suke sun kasa ba da amsa matsala ce ta ihu ta rabar gado Shi ne ya fito yake tallata neman in akwai malamin da zai iya zama ya warware wannan matsala kuma matsala a wake aka yi ta an rikice an rasa inda za a yi kamar ma ba ita kuma an ce wannan matsalar ƙur'ani ma aka bi shi iya abin da zai ce kenan akan matsalar ne mutum ne ya mutu ya rasu ya bar matarsa matar tana da ƙani da kuma shi ma yana da ƙani amma da aka tashi rabon gadon sai aka kasa matar ta ɗau na takaba rago abin da ya saura kuma aka tattara gaba da aka ba kanin matar shi kuma wannan aka ce to kai kuma ka iya yi wa ɗan uwanka kuka dai saboda rasa shi amma magana gado ba ka yaci kuma wannan nassi ne da babu saɓani a cikinsa to aka yi ta kewayawa ya ce sai da ya zo kawai sai ya ci karo da wani mutum kamar mahaukaci ba ya ji ana ta tallata ya ce sai ya tsaye da shi ya ce me yake faruwa sai yace masa to gaskiya in wannan takarda ce wacce take kunsa da matsala da kaza da kaza da kaza in ka isa ka ya karba ya karanta waka ayyuhal ayyuhal alimul faqih alladhi faqa fama lahu min shafihi aftina fi qadiyatin haramina kullu qadin wa hadhu kullu faqih rajul mata an akhin حر مؤمن الحر التقي من امه وابيه وله ايها الابر زوجته هكذا دي اكا جما a wannan matsalar tana da sauki sai ce wallahi in kasancewa ba za ka iya ba kakkace za ka yi mata daidai abin da zai masa ya ce to akwai ma'a matsalar da tafi wannan sauki ne ya ce to amma a kirin matsuwaya sun mastami ila fatuwaya fara kyautata masauki na domin dama ina cikin hali na jin yunwa kuma na rasa masauki ya ɗauke shi ya ce shigar da shi wani gida saboda bala'i wai siffanta gidan abu ya kuminar tabut gidan nan ya fi akwati matsewa wa auhana min baitul ankabut yace raunin gidan ko wane gidan gizan gizo yace amma lakin jabara kasara baitihi bi tawsi'ati sadrihi ya kawo masa abinci waye yace yace da ya kawo min abincin nan nas yace na kawo masa abincin nan da ya sa a gaba da dinga cin abinci yace shi kuma ya zauna yana ta sa irin yana taimaka addu'a Allah sha ya bari irin kai ma dai ba a san ranka din nan ba sai da ya gama ce to zai shiga wata hira ce kai alaga ba ta malam wallahi ko ka bani amsa ko kuma yanzu ka shirya ka biya abin da kaci sisi ba za a yafe maka ba <laughs> shi ne ce to kawo takarda da abin rubutu kai zan maka shifta ga rubuta yadda aka tsara wannan wakar da komai a tsarinta da adadin baitikanta da ta da komai ba ta aka ce ayyuhal alimul faqihil ladhi faqa zaka'an fa ma lahu min shabihi ba haka bane ta kare da da shabihi ko to shi kuma sai ya ce qul liman yulghizul masaila anni kashifun sirra alladhi tahawihi a haka yi inna zalmayyita alladhi qaddama shar'a akha irsihi ala ibn abihi رجل زوج ابنه عن رضاه بحماة له ولا غرو فيه ثم مات ابنه وقد علقت منه فجاءت بابن يسر ذويه haka har zuwa ƙarshen baitin ya fayyace ce a wannan ba wata matsala ce mai wahala ba shi wannan mutumin ko kafin na zai cika baki ce duk wani wanda zai zo ya zo da zaurance na wata matsala ka ce in ta same ni ni zan tona mata asiri ya ce a wannan mutumin da shari'a ta yadda ɗan ƙanin matarsa ya ci ragowar gadin ɗansa kuma uwa ɗaya uba ɗaya mummuni mai tsoron Allah aka ce ya haƙura ya ce ai shi wannan mutumin wani mutum ne da ya aura wa ɗansa sirkarsa yana auren ya sai ɗansa ya ta ya ce to ai ga uwar matata ka iya zuwa ka auro ta sai ɗan ya je auro uwar matar babansa ya ce wala garwa biyu wannan kuma ba matsala ba ne a shari'a ko tana ce yin hara wanda aka haramta misali mutum ya je auro babar kishiyar babarsa an fahimta ko akwai matsala sai dai a al'adance amma a shari'a ita shari'a inda za ku iya ita ce kawai ta haramta a gare ka amma kanwata bata haramta ba ba bata haramta ba baffanyarta babarta ma bata haramta ba sai zanto da fara da uba suna aure a gida ɗaya uban yana auren ya ɗan kuma yana auren uwar to sun mama ta bin sai shi ɗan ya mutu wa Ali alikat minhu a lokacin ita wannan dattijuwa ta sami ciki da shi faja abibnin ya surru zawi dan haka bayan mutuwarsa sai ta haifi ɗanta da ke faranta wa masu shirai to kaga anan wannan ɗa da aka samu na wannan marigayi yana da alaƙa da wannan mata da miji waye ya haife shi waye babansa ɗan wannan mutumin ɗan haka wannan mutumin in ya tashi zai ce wannan mai ɗinsa wace ce ta haife shi babar wannan matar ce ita wannan matar ya za ta kira shi da suna ƙaninta kuma a lokaci ɗaya jikanta tun da jikan mijinta ne ko ba haka ba ne kaga kuma in aka tashi rabon gado shi wannan mutumin da ya mutu yana da ƙani yanzu za mu ce ya mutu ya bar matarsa ya bar ɗanɗansa jikansa kenan wanda a lokaci guda kuma ƙanin matarsa ne sannan kuma ga ƙaninsa don za a tashi raba gado za a raba matar tara da kaso ɗaya bisa takwas ragowa kuma za a samu wani namiji cikin asabai wanda shi ne ɗanɗansa kaga wabnul ibn sarihi dan da karara wanda yake kai tsaye shine yafi cancanta da gado min akhihi fiye da dan uwansa dan haka shi yasa da ita matar ta kwashi nata wa haza akuha shi kuma dan uwanta sai gaba ɗaya tattari ya tattara rago gadar shi kai kuma wannan haka ce yakfi ka an tabiki kai kuma ka je ka yi ci gaba da yin kukan rasuwar dan uwa <laughs> to wannan abubuwa ne ban al'ajabi wani abu in ka dinga dariya ka ji damfara in ka zo a samu kamacin sasaniya ka ji maroki da zai mutu yadda ya bar wasiya ga ɗansa yadda zai shigar da harkar roƙo wato wani maroƙin in ka gan shi ya ƙware yadda ka san zuwa aka karanta masa sasaniya ka ji iya shege da shakiyanci malami ya gama wa'azi an ji ba a tsince shi a gidan giya ka tare shi kuma ya barbale ka da waƙa da maganganu kama a cikin wannan albagadadiya akwai wata addu'a da ake yi sunanta ya muhiya ba wanda ya gardantaka a nan akwai wanda ya almajir kayan almajirci ko to dole ka san ya muhiya ba bayan shi ba wanda san ya muhiya ka san ya muhiya ya kuke ce mata ba ba ba ka san kirarin da ake mata ba eh, ya muhiya katangan karfe ke ya muhuya katangar tsira allon karfe wanda a ƙa'ida almajirai ni ban je bodin din almajirci ba ba jami'a da nazar ba amma dai gaskiya na san harka almajirci yadda ya kamata kuma na ɗaukar kaina a matsayin almaji. to ina jin almajirai masu bara suna rantsuwa ba su taɓa karanta wani malami na ce mu ba su taɓa karanta ya muhuya sun fita sun dawo haka ba kwana ɗan kaji yadda take a makama ba cikin ba wayi ba ne ba koyo amma addu'a ce sosai maganin mahasada ce kuma na duk mahasadi in ka sa shi a gaba ka karanta masa ya mu wuya zai wuya baka ga bayansa ba ita kuma shi abu zaidu ne lokacin an zo za a huce wani daji shi kuma ya shiga cikin talauci ya rasa yadda zai wannan dajin da ya ga za su tafi kawai sai ya zo musu a zuwa shi ma dubu ne yana yin sana'a fito ba dubu shi ne wanda yake sana'a fito zai zo ya tsaya shi ya san hanyoyi a daji zai shiga gaba ya fito shi ne sai ce to shi suka yi tsada sai ce to kafin nan kowa ya rufe idansa ga addu'a da za a karanta Allahumma suka wata ya mubiyar fati to kuma ko ka san an daɗe a ƙasa Hausa da ita ake yin ɗora karaya asalin wanda suka gaji ɗorin karaya kaje za ka ga da ya muku yi ake yin ɗori kuma in ba ta ɗorin ba zai kuma a iya na aka abin a nan aka same ta to dai akwai abubuwa na ban al'ajabin rayuwa a nan za ka in ka ji wani baiti da ƙala rawi yake yawan yi waka ushawa ibu shayyab wadda harubin nasi kullum in dana yau malli shaksin fafi gadin ya taƙallab فلا تثق بوميد برقه فهو قلب واصبر اذا هو أدرى بك الخطوب وألم فما على التبر عار في النار حين يؤلم أنني أنني ذاك أبو زيد shiga cikin talauci. to yana yin shiga guragu ya zo a matsayin gurgu ya zo a matsayin gurgu ya bara aka ce masa to to da ya bara su kuma malamai ne sai suka ji wannan magana ai ba kamata a ce ta almajiri ba ce magana ce ta malami da ya zo kawai ya musu bara sai suka kirawo shi suka ce kai zo nan shi kace-kace da shi a matsayinsa na almajiri suka ce to sai wani ya ce ce ya fito da dinari duk yadda aka yi wannan hatsabibi ne sai ya nuna masa dinarin ya ce za ka iya yaban wannan dinarin a waƙe in madahtahu nazman fa huwa laka hatman in dai za ka yabe shi a waƙe to na ban maka shi yana rufe bakinsa kawai sai ya waka akirin bihi asfara raqat sufuratu ba ta bayan kudi ba irin wannan bayani ba suratun atuhu wa ru'yatu bihi yasulu man awatu surratu wa mustashitun tatalaz yana ta yi sai da gama wani ce kai amma dai wannan mutum ma ajzala wa balak sai ce kwarai daga sai wa sharta amlak fara bani dinaran da kace ya ce na wurga masa dinara ya ce kawai zai sa shi a bakinsa sai ce sai na fito da wani dinara na ce to wannan kuma za ka iya tsine masa ka zage shi shi ne ɗin da ya dinara sannan ka haɗa shi ma ka karɓa yana rufe bakinsa sai ya ɗau irin waccan waka amma kuma zagin kuɗi yake asfara zil wajhain kal munafiki ban taɓa ganin mai fuska biyu ba irin kuɗi nan ɗinsa fuska nan ɗinsa fuska yabdubi wasu faini <laughs> waye ya ta yi laulahu lam tuqta yaminu sariqi ba dan dinare ba da ba a yanke hannun farawo ba wala ban mazlamatun min fasiki wala wala yayi ta yi yayi ta yi yake cewa kai wato yace amma mamaki ga wanda zai wurgo shi daga sama yace baya san sa wa man idza najahu najwal miki qala lahu qawlul muhibb sadiqi la la la menene fi fi wasl khalifa fariki ya ce kai mafi sharrin abin da kuɗi yake da shi rashin halacci shi kuɗi wai in kana da shi ba zai maka amfani ba sai ya bar jikinka haka in kana son kuɗi ya amfani da kai to cire shi ka sai wani abu to sannan sai ka ji daɗi da yana gama ƙarshe shi noma ɗan mai himma ya ce dai ta mamakin mutum wannan ya ce wallahi da na tsaya nan da sai na ga ashe shehu dattijo ne abu zai da sarri to amma sai hankali na ya tashi kuma amma wannan gurgu ne kuma ka taɓa gane ba gurgu ba ne ya ce da na ɗan kewaye sai na ce kaifar da aikal azan dan Allah me isa kake wa kanka fatan gurguntaka wani suluka min hazar dattijo irin ka bai kamata a ce yana wannan wasan ba kawai sai sabu waka ce arashtu la ragabatan fil araji walakin li asluka babal faraji ya ce na kallafa wa kai na gurguntaka ne ba wai na ina fatan Allah mai da koko masaki ba ta'araj la ragbatan fil araj walakin li aslaka babal faraj yake cewa wa alqaitu habli ala gharibi wa asluku maslaka man qad marat yace kai ni ma yanzu na sanya tarko na akan ku shekara ta ni ma na ba hanyar irin yadda mutun da ga mutane su zama yin iska kuma su suke samu ni ma gwanda in bi su kawai ya samu ya ce fa illa manil qawmu kultu ziru ba laisa ala a'rajin min haraj an mutane suka ce min me yasa suka zarge ne ce kai kai mun hanzari ai gurgu na zama ba kuturu ba kuma Allah ma ta laysa ala a'ma harajun wa alal al'araj <laughs> to karshe ne dole zai sa kana shahadi da dariya to dan mu sa mu samu na nishadi din da kuma bandariya dariya na ce to ya kamata lalle mu zo da makama to ita ma za mu haɗa ta da tauhidi in mun yi tauhidi lallai sai mun yi maka ko kuma mu dai banta iya rana asabar ka babban da juma'a da asabar ko saboda akwai su malam gani sun ce ran lahadi ba sa to sai sai mu dinga takaita ta a juma'a da asabar za ku dinga zuwa lahadin to sai mu tayi sai mu tayi hukun gaba ki daya insha Allah ita kuma wannan shu'ara'ul jahili to ita kada mu je garin bayani kuma mu je mu kai karfe goma <laughs> insha Allah mun zo kuma ita ita ma za mu fara sai mu sai mu bayanin yanzu kuna ganin ai ba sai mun ce komai a wannan ba ko sai dai amma ku yi haƙuri ita wannan kamar yadda na faɗa akwai malam Muhammad Sani mai larabci yake ce masa wanda yana cikin malaman da ba wai ni da nake koro ba manyan malaman ma kamar irin su dr salisin sun yaba da kwarewarsa a larabci yana yin sharhin da amma dogon sharhi yake wanda ni ina ganin wannan ya fi kamata a ce malamai ne za su dinga zuwa suna saurarawa su da kalma ɗaya kusan in ya ɗauke ta ni da iya sani na ban ji Bahaushen da yake iya ba wa kalma haƙƙinta duk inda ka san akwai kalmar nan a ilimi sai ya fito maka da ita dama garji ne haƙarin ƙur'ani zai ɗauko maka ita in akwai ta a ƙur'ani da yanda aka jujjuya ta da sauransu sannan shi ne mutumin da akwai baitukan da ni na san baitukan na kaman zai wahala a samu wanda ya san su amma sai ji ya kasu ya kawo wanda ban sani ba ma to na yi magana da shi wani lokaci mai tsayi ina yaba masa a kan wannan babban ƙoƙarin da yake na koyar da ita wannan makama wanda hannu koka da ina da lokaci ba don hidimar al'umma da kuma yanayi na rayuwa ba ni ma zan dinga zuwa ba kuma zuwa wai na in je wai don kawai karfafa wasu kuwa ba a dan jin karu barai da gaske to amma sai kuma na ce masa da ni ina so in koyar da makama saboda na ga a cikin ahli sunna ban sani ba sai da aka gaya min cewa malam shehu mansur yana yi ban san wani a nan najeriya wanda ya yi ta aka ɗauke ta aka sayar ba sai dai akwai malami na malam umar umar andai ake ce mishi mutumin da magaran wanda mun yi madina da shi shi bai taɓa yin makarantar boko ba a duniya sai a madina Shi ne zuwa sa farko kuma kusan duk abubuwan ilimi ya haddace su wasu alfiyoyi wasu waye wasu waye sannan kuma gardi ne shi ne mutumin da yake ujuba a cikin mutanen da na gani wanda Allah ya hore musu Qur'ani kuma da irin karatun mu ne na gargajiya dan da irin karin karatun mu kowa kan zai ja maka da irin karatun mu na gida irin na asali yake kuma dai ka ga a ce mutum yana da magaran ai ka san a ƙauyen ma da gaske a ƙauye yake to don haka hausarsa tana nan ta asali ni na karanta makama a nan shi malam sani mai larabcin a makaranta ɗaya muka yi makamar da shi yadda dai ya riga ni eh, a makarantar amma dai malamin da ya koya masa nima shi ya koya kuma alhamdulillah na koya kuma na samu ijaza ta tuntuna a wajen shi malam to amma da na tafi can wajen shi wannan malamin na wani da magaran wanda muka fi shi a madina ya wuce inda aji biyu sai na ƙaru da shi a hausa da kuma a sarrafa lafizan maƙama a cikin alƙur'ani fiye da yadda asali ma na santa tunda ko da na haɗu da shi in ana haddace maƙama zan ke cewa na haddace a lokacin alhamdulillah to amma sai na dawo sabon almaji domin sai da na buɗe ta ina karanta yana jin nauyi na amma haka na dinga karanta to na ji daga baya bayan ya koma gida da magaran ya yi ta kuma an ɗauke ta a kaset ina jin ba shekarun baya ana ta yayya ta kuma gaskiya ya kware sosai to bayan wannan banji an yi ta da irin yaran mu na nan ba su can wata hausar akwai abin da sunansa da hausa ya ɓace ko dama hausawa ba su shi turawa ne suka kawo su kuma kasan turawan su faransawa ne sun ce da turanci da faransanci suke ca kamar yanzu alkhal wanda za ka ji ana a cikin al'arabiyatul jarida biyu ne jira na raba batul rabbatul baiti da sobul khallafin zaiti khallafin nan kajin da mutane suke fassara shi fassara mabambancin kuma yawanci kuskure to amma shi zai fassara maka shi da yarensu na nijar misali in ya ce vinegar wani ba mu vinegar ba sai dai wanda yake da sakafa sosai ko wani ke zuwa nijar shi zai iya sani sannan wani abin kamar a tsari na tsarin sarauta muna da hakimi muna da kaza muna da kaza to su akwai tsarin da bature ne ya zo ya kara shi kuma da sunan da baturen ya zo da shi suke faɗa masa wata kiran an fada kai ba za ka gane ba a bibiyar da ne na fahimci akwai irin wannan da suna buƙatar tarjama da irin yaran mu na nan sai nake ga malam Muhammad Sani cewa da ku hannayen niyyar koyar da ita to amma tunda naji kana yi da ce to lahijar ta ba ta fati ya matsa ya ce a ai ba a haka shi ilimi ai yana da fage-fage ne kuma baka san waɗanda za su fa'idatu da wannan ba ya matsa min akan lalle ya kamata niyata da ni kada in fasa to yanzu kuma tunda Allah ya sa mun samu dama sai ya zanto ita mu ware mata naka da nazarin na daban to amma zaruzu ga za mu dinga yi kada wani ya ce dole sai an tsaya kowace kalma sai an tsaya masa shi da kansa ya ji Muta, mu har yanzu wacce ne karatu ne ita tana nan fenti muke mata wataran da fensir wataran ma da biro duk kalmar da malam ya faɗa a sama muke rubuta fassararta a lokacin kafin mu nisa in mun rubuta fassararta in an zo mu sake yin muraja'a mu ga haka ne sannan kai mai ka rubuta kaza kuma a lokacin da muka yi wayan zuwa da rediyo mu danna mai rikodin malam din yana yi muna rikodin muna rubuta saboda kasan akwai ladabi a makarantar zaune ba za ka zo malam ya kace a karmakan lawa me aka ce a wuri kaza ba kana jin nauyi da kunya haka za ka dinga rubutun abin da ya wuce ka sai ka tsallake shi sai ka dawo ka saka kasar ɗin ka tariyo ka ji mai malam ya ce a wuri kaza sai ka rubuta wannan ganin aka yi haka zai yi kyau sosai za ku ji daɗin ta sai za ga duk ko gyangyaɗi ake a makarantar zaure wani yana gyangyaɗi an ce to baƙamatul hariri sai ka ga mutum ya fara a lokacin da zaka ga ana ta dariya ana ta raha ana ta shewa tunda ita ne ko baka kawai ilimin ciki ba za ka so labarin da yake ciki Allah ya samu da wani lokacin da nake koyar da ita a gida kamar shekara ma iya ca kamar shekara goma sha hudu haka ko sha biyar kamar around 2000-2001 wata rana da muka zo wani wata makama nan da shi abu da ya zo ya yi bara kuma daga ƙarshe suka yi mamakin larabcin sa suka ce ya shigo da ya shigo sai sai daga baya sai shi noma ɗan mai himma sai ya gan shi sai ce na A shi abu zai da ne ya ce to a shi ne mutumin nan da nake ta baku labari to dai ya fallasa aka gane suka ce to amma garin kaka kai to haka koma bara rayuwa ce ce wallahi rayuwa ce ta juya min baya sai ce to don ka ba mu labarin mafi al'ajabin abin da ka gani a rayuwarka sai ce ce wallahi shi abin da ya gani a yanzu ma kafin ya zo nan yana ganin tun da ya zo duniya bai taba ganin wannan abu ashe barai yake so ya kare musu a cikin labarin sai mai faru ya ce gari da ya abin nan da ya ci wuta ana ta hadari ana waye ya ce to da na sauka a wani gari sai na dan samu na fake na shiga wani gida na kwankwasa musu sai na yi waka sai faɗi waƙar barar da ya yi ya ce to ina yin wannan barar a waƙe fa ya barar irin wacce ya musu anan amma ta ta can ya ce to kawai fa barar da ilayya jauzar ko jauzar sai ga wani dan bincilimi ya zo min wani yaro sai sifanta yaron da ɗan ɓauna alaihi shauzar ya saka wata falmara ko kuma kawai ya ce sai wani yaro ya mayan min da amsa irin waƙar da ya din da irin ta aka ba shi amsa وحرمة الشيخ الذي سن القراء وأسس المهجوج في أم القرى اتنارن سيد الفرمر تتيجن دا alkan balarabe da yana irin zuwa da irin wanda shine ya fara sunnanta garan baki shine annabi ibrahim wa assasa ya zo ya sanya bugu na foundation din ka'aba wacce ake zuwa a hajjance a makka ummul qura na li hadisi wal kinsura mu duk bakon da ya zo mana da daddare ba mu da abin da za mu bashi sai dai in zai zo mu yi hira kuma muna da wurin da zai durkusar da taguwarsa a nan farfajiyar gida sai ma ce wa kaifa ya kari man nafa an hulkara bawan bara a azama hulan man bara ta ma za a yi mutumin da saboda bala'in yunwa ma ya kasa ma bacci wanda kashinsa gaba ɗaya ya fiƙe saboda bala'in yunwa ba ma tara fi ma zakartu ma tara ya biya ka gani mai ka game da abin da na faɗi ce na ce me zan yi da gidan talauci wato me zan yi da gida wanda yake tsandauri kuma me zan yi da masu saukan baki waɗanda suke talakawa sai ce walakin ya fata masu tunda dama ya bada labari ashe talauci ne ya sa lokacin da ya aure a can wani gari mawana a lokacin da ya auri wata mace da ya ga ta samu ciki ya gudu ya batta shekara da shekaru bai koma ya ce sai na ce lakin ya fata basmuka fata na ni fahamuka amma da Allah yaro me sunanka dan wannan fitina wannan fahimta ta ka ta fitina da ni sai yaron ne ya ce ismi zaid sunana zaid shi kuma ya sunansa abu zaid ya ce wallahi sunana zaid wa man sha'i garin mu kuma faidun faidu can inda wakil ibn al-jarra ya rasu kuma dama shi ma asalin daga gare ne sai ke cewa kuma wa kadda khaltu hadhihi al-maghara ta ams jiyan nan muka zo garin nan ma khawani min bani abas tare da rafannai na daga kabilar banu abbas sai ce matar da ya aura ta ma yar canji sai ce kai zidni izahan ishta wani ishta dan karamin haske mana ka ji ka rayu rayuwa mai tsayi kuma a ɗaukaka darajar sai ce to akhbaratni ummi barra wa hiya kasmiha barra ce baba ta barrata sunanta kenan yace kuma wallahi yadda ka ji sunanta haka take da kirki barra ba mai kirki ba ita ta bar labari cewa annaha nakahat amal gharat bi mawan a wata shekara da aka yi shekarar kai farmaki ta yi aure a garin mawana wata aura rajulan wani mutum ne min surati saruja wa gassan yana cikin shugabannin saruja dama shi sunansa abu zai zaidin saruji wa gassan ce to falamma anasa minha al da ya fahimci ta ɗau ciki wa kana fi atan alama yuqal dama kamar yadda aka ce ba karaman masifa bace matan mutum ta samu ciki don zai jinyarta ba zai zo ya fama da yanka da waye da sauran su ce za'ana an hasirar sai ya bare ta yi bar ta a koyi wa halun bajarar ji ayar da shiru kake ji to yace ce yudra a huwa hayyun fa tawakka har yanzu yana nan da rai a jira shi an buɗe alqabar albalka ko kuma an sa shi a cikin kabari ma an rufe shi kabari mai fako karshe ne ce fa alimtu bi sihhatil alamati annahu waladi yace wallahi dai da alamomi ingantattu sai na gane wannan ɗana ne wannan yaro wa mana'ani min at-ta'arruf ilayhi sakur yadi kuma kasancewa ba da ko sisi na kasance mai ni baba na duk mutanen wajen da sai kuka yana gama labari da ya ce su bi da su sai ce to shikenan ana ganin yanzu idan da zamu yi maka karo karo mu hada maka miskali kamar abin nan dinari 20 kamar daidai nisabin zakka kenan shin kuwa zai iya isarka. kai sai baka ce me zai hana ka dawo ka je ka ɗauko ɗan naka sai ce in samula ruduni ya ce in dai harbar gona ya nauyi kaffa alayya an an akfula ibni me zai hana in je ɗauko ɗana in ci gaba da rike shi sai ka ce to shi kenan in dai za ka iya karɓar nisabin zakka abin da ce naira miliyan ɗaya da dubu goma sha bakwai to allafnahu laka fil hal yanzu za mu tattara maka ya ce to waye isa ya ce in ba mahaukaci ba wa zai rena wannan wannan zai ishe ni in ja jari ya rike ɗana sai kowa ya alkawari ce to ni zan ba kaza kowa ya rubuta cek ni zan ba da kaza a iya hira, wajen aka haɗa mai kuɗin da zai karɓi ɗan nasa ya ga to shi kenan a zuwa goben Allah ya kai mu ka zo za mu baka amma yanzu a hira aka yi hira aka yi komai da zuma in ya ɗauko ɗan nasa zai zo ya tare a kusa da su ya zo ya dinga ba su labarai suna hira ana abubuwa ashe shi bawan Allah yaudara ya shirya gari ya waye ta sa noma dan mai himma ya matsa masa suka bi mutanen nan sai da aka tattara wannan kuɗi sai aka ce to yace a a ku kyale ni da Allah in samu je yanzu hankali rahanta ta har konewa take saboda san je in ga dana zan je ne ni in ba su abin da zan ba su in karɓo dana suka ce to muna jira no waɗan mai himma zai da suka tawo suna tafi a hanya ce to fa ni tare za mu tafi dan ni yanzu yaron nan tun da ka faɗa ni ma nake so in ganshi irin wannan ba zai tattale da dariya kyarkyare da dariya shi ne zai riro ya sabuwa a ƙarshen makaban gire ce ya manta zanna ba ma allama rawaitu lazi rawaitu wallahi ma barratun bi irsi wa dani yabnun bi Ya ce ya kai wanda ya ga kawar waini ya zaci ruwa ce da na rawaito labarin da na rawaito da ya ce wallahi ma barratun bi irsi ni ba wata mata da nake isa surar tabara wala li yabnu bi hiktar ita ba da wani da kawai zai da ake ce mun abu zai wa inna ma li fununu sihirin abda'tu fiha wa maktadi yace kawai wato tsabagen fannoni ne na dabara wanda kuma wallahi din ne na kirkiro su ba wanda na gani yayi na koya lam haki hal asma'i fi ma haka wala haka hal kumaitu. da asma'i mai tasuniyoyi da kumaitu mawaki ba wanda ya taɓa faɗa su takhistuha wuslatan ila ma tajnihi kaffi matashtahaitu yace na rike su su zama igiya ne izuwa ko tarko ne izuwa abin da nake dan samu duk lokacin da nake dan barbara in samu kuɗi walau ta'afaituha la'afat hali wa lam adri ma hawaitu in kuma da na ce ba zan ba wai saboda ni malami ne yace da al'amari na da na zama abin tausayi kuma wallahi da abin da na tara ma ba zan tara ba yake cewa idan kuma kana ganin za ka zarge ni ko wani abu to na ne ka haƙuri ya sallama da shi ya tafi <laughs> to kaga irin wannan zai sa ka nishaɗi da abubuwa sosai da gaske to insha Allah ita za mu fara na tallata muku ita ne dan ku Dauke ta da matukar muhimmanci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la astaghfiruka wa atubu